ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا والمنى أنت الدنا وأنا وآله وصحبه ومن والاه إن وما سكلم من السورة إني من السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومك أمر كلن allah ya sake haɗa mu a wannan shiri mai albarka na auratayya inda kuke turo tambayoyi a karanta wa malam kuma da yadda allah ku ji amsoshin wannan tambayoyi kamar yadda kuka rubuto malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu mai tambaya ta farko kusan yau tambayoyin sun yi ɗanyi kama da juna galibinsu akan abin da ya shafi saki ne da kuma idda ya tambaya ta farko tana tambaya ne cewa ta ji wani malami yana magana akan abin da ya shafi idda da bayanin yadda ake yi to ita mijinta ya sake ta ta yi jini biyu sai ta ɗauka ta gama idda har gashi yanzu ta yi aure kuma ta ji an ce jini uku ne to ala gafarta malam yanzu ya zan yi in gyara wannan ko mai matsayin aura to alhamdulillah <clears throat> wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala a cikin alkur'ani allah subhanahu wata'ala ya karkasa mata masu yin idda zuwa kashi-kashi mm. akwai masu yin idda da al'ada suna allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasu na bi anfusihinna thalathata quru mm. akwai kuma masu yin idda da watanni la iya isna min almahidi min nisa'ikum in tabattum fa iddatuhunna thalathatu ashhur sannan kuma akwai masu yin idda da haihuwa aulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun na'am sannan akwai kuma wadanda ba ma sa yin iddar mm. zana kahtumul mu'minati thumma dallaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadduna wa matti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila waɗannan ayoyi guda hudu da muka karanto kowace aya ta yi bayani akan yanayin da mace za ta samu kanta sawa'un tana jinin al'ada sai ta yi so uku mm. in ba ta da shi ta yi wata uku mm. in tana da ciki sai ta haihu ko bata tare ba to babu idda to kaga kenan in aka yi biyu ba a gama ba mutabakun alaihi malamai tun da Allah ce thalathatu sai aka yi isinani eh, da kaga ba a yi yadda Allah ya ce ba haka wannan aure na biyu dole a rushe shi mm. babu shi kwata-kwata mm. sai ta karasa idan wancan na baya mm. sannan kuma ta sake yin istibra'i sannan kuma daga baya sai a zo magana auren to Allah ya dace da mu ta ce mai tambaya ta biyu shi ma tana da cikin irin wannan mijinta ya sake ta saki ne raja'i saki ɗaya ne ta ko jinin ma bata fara ba bai kuma ce ya dawo da ita ba sai allah ya masa rasuwa shin za ta yi ta kaba ne ko kuma wancan sakin ya tabbata sannan kuma tana da gado idan saki raja'i ne mm. abin da ake kira su iya raja'i shine kwaya daya ko kuma na biyu shi ake kira raja'i idan mutum aka yi mata saki na ɗaya ta fara yin idda ko a mata saki na biyu ta fara yin idda sai mijinta ya rasu shine ta tahawwalu min iddatin min iddatin talaqi ila iddati wafati shine fa shine matar da ta tahawwal za ta juya mm. daga iddar wato saki zuwa ga iddar mutuwa yanzu iddar sai ta koma ta mutuwa ta yi wata hudu da kwana goma mm. sannan kuma a bata gado domin mace wadda aka yi saki raja'i mm. tana nan a cikin auren mutum wannan ne ma ya sa idan mutum ya matarsa saki raja'i matarsa ta hudu mm. a hali hudu ne ake cewa namiji yana yin idda to daga ce akwai wannan yana da mata hudu ya saki daya ba zai karo ta ba sai wacce ta gama idda ko kuma zai auri kanwa ya sakiya ko yar uwa shakikiya mm. ko li abiya ko li ummiya shi ma sai idan waccan ta gama idda ko kuma zai auro yar uwa mahaifinta da suke uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ko ruwan mahaifiyarta da suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya to duka wannan ba za a yi ba sai ta gama idda ta shi kaga kenan tana da gado mm. tana kuma da sauran haƙoƙinta cikakke irin yadda mata aure take da shi to malam wabil aksida ita ce za ta mutu fa shi ma haka ne duk ɗaya ne shi ita mm. ce ta rasu tana cikin idda raja'i shi ma mm. komai za a ba mijinta domin basu riga sun gama rabuwa gaba ɗaya ba to mai tambaya ta gaba tana tambaya take cewa makalla na ji wani malami yana cewa wadda ta yi hul'i da mijinta jini ɗaya za ta yi ta yi aure ya gaskiya wannan zance ya eh, akwai wannan maganar mm. waɗanda suka ɗauka a matsayin fasahu ne ba ɗalaku ba haka a cikin risala ya ce halil hul'u ɗalakun a fasahun mm. Berin rinjayar ba ya ce shin hul'i wato shi saki ne ko kuwa fasko ne in an ce fasko ne hmm. inda khilaf din yake bayyana shi ne mutum yawa sa hul iso biyu sai kuma ya mata saki daya hmm. kaga ba za a ce saki uku ba tunda shi hul'i a wannan mazhaban ba saki ba ne za ka saki ɗaya ne wancan hul'in fasa aure ne wanda kuma suka ce hul'i saki ne sai wa matarsa saki biyu kuma sai mata hul'i ya zama hada da hul'in ya zama uku hmm. kenan hatta tanki zaujen gairau to nan fa'idar khilaf din take bayyana amma dai kauli rajihi hmm. cewa shi hul'i ba saki bane domin daga bangaren mace ya fito fansan kanta te fala junaha alaihi ma fi mabtadat bi hmm. babu laifi cikin abin da ta fanshi kanta da shi kaga hmm. bai ce saki bai ce fansan kai shi yasa shi a kauli rajihi cewa fasko ne Baza ba za a kirga shi a cikin dalaku ba mutum da fasko ne kaga kenan ta eh, jin daya isa to Allah ya samu dace ce akramakallahu na samu saɓani tsakanin miji da mata sai mijin ya ce matar baya son ya sake ta amma zai kaurace wata duk wata mu'amala aure zai kaurace mata kafin allah ya daidaita su ko kuma kafin allah ya daidaita tsakanin su a nan gaba amma idan wani daga cikinsu ya mutu kafin allah ya daidaita tsakanin su to ba gado kowa ba zai shiga don kowa ba bayan wani lokaci sai matar ta ce da mijinta ka sake ni ne sai mijin ya ce ya sake ta da nufin idan har dai idan sun mutu ba su shirya ba to wannan saki ya tabbata to lahu yaya matsayin wannan aure ina shi siga yadda ake yin saki a musulunci akwai abin da ake kira at-talaqul munajjaz mm. akwai a talaq al-mu'allaq ala shartin akwai a talaq al-mu'allaq alal mustaqbal haka majusi da adala'ul munajjas mutai ya ce mata sanan ta ya suke ta haka babu wani sharadi babu wani doka ya yanke magana ba lokaci ba komai nan take kake saki haka sai talaqul mu'allaq ala shartin ce in kin yi kaza ko in nayi kaza ko in wani yayi kaza ya allakanta yin sakin bisa faruwar wani abu daga gare ta kamar yace ce in kin fita ko in na fita ko in wane ya fita ko mhm. aka sake yin kaza ya allakanta sakin akan faruwar wani abu mhm. so zaka ko sakin ba zai faru ba ko nan da shekara ɗari ne sai mhm. randa wannan abin ya faru ko kuma sanda ya janye yin sakin kafin abin ya faru shi kuma al-mu'allaq al mustaqbal ya ce nan da shekara goma ya sake in shekara goma ta zo yanzu aure zai ci gaba amma in shekara goma ta zo kuma an rabu ko rana ta faɗi ko in dare ya yi to amma shi ma ba ana nufin an jingina auren ba yanzu auren yana nan za a ci gaba da mu'amala aure komai da komai har sai lokacin ya yi sannan ne auren zai mutu shi ko wannan kaga nan take kawai hmm. aure ya riga ya mutu kawai shi nan ta shiga idda ba maganan sai an shirya ko ba a shirya mutum ya riga ya allakanta shi akan abin da ba zai zo ba a gani mm. saboda haka ko dai yanke nan take ya rabu da ita ko kuma kawai ya mai da ita nan take amma ba za a ci gaba da tafiya haka ba haka to Allah ya datar da mu yace ni dalibi ne a jihar Borno ana samun saɓani tsakanin mahaifina da mahaifiyata muna tabbatar mahaifiyar kuskurenta ne amma abin da ya fi taimaka mata rashin karatu to ina son ta yi karatu amma abin ya ci tura malam wata shawara za ka iya bani ko ka bata shawara shine a nuna mata mahimmancin karatun mm. a sauƙaƙa mata hanyar yin karatun mm. domin karatu ba sai ka ɗau littafi ka je wani guri ba za a iya dinga mata rikodin ana mm. turo mata za a iya haɗa ta da malami ya zo dinga da ita za a iya samu mata a kasin ko a rikoda ko wani program da ake a rediyo a ce ta dinga saurara don ta ƙari ilimi so dama shi ilimi kun aliman au muta'alliman au mustami'an au sa'ilan mutum ba zai halaka ba in ya zamo malami ta bangaren ilimi ko ɗalibi mai neman ilimi ko ko mai sauraron karatu sawa'un daga rediyo ne ko ma ta wace kafa ce inda za ka ji muryar malamin ka gane yaren da yake magana da shi kuma ka gane karatun yana yin sa warware yadda za a gane don mutum yana bin wannan zai karu da ilimi da yawa akan matsaloli da yawa da suka shafi addini ba shi ne amfani da yasa ake wa'azin ai Mm. don jama'a su ji su karu sannan kuma ko mutum ya zama ah, mustami'an au sa'ilan mm. ko kuma duk abin da ya taso sai ya yi tambaya mm. komai zai siya tambaya to shi ma ya isa a babun ilimi to waɗannan abubuwan guda hudu ba su samu ba shine ake samun halaka to da shi ya san hanyoyin da zai bi yadda zai iya gamsar da ita ta waɗannan hanyoyi ne zai fi mata sauki sawan a ɗauko mata mai koyarwa ko kuma ita ta je ta koya ko a samu wata rediyo da maimuri na wazuzzuka da karatu wanda ya dace da mustawanta ta dinga saurare ko kuma a buɗa mata gidan rediyo da ake sa'ar program wanda za ta amfana ta dinga ji duk da hanyoyi ne da zai sauƙaƙa mata ba tare da ta wahala ba. قد نما وسما أنت الهنا أنت المنى أنت الدنا وأنا على ثراك وليد قد نما وسما أنت الهنا أنت المنى أنت الدنا على ثراك وليد قد نما سما وأنا على ثراك وليد قد نما سما وأنا على ثراك وليد قد نما سما